kuma sanin da ake bugawa na cin kofin audi na shekara 2017 inda kungiyoyi hudu suke fafatawa tsakanin su a jiya kungiyar kwallon kafa ta atlantica madrid ta doke napoli da kwallo biyu da daya ita kuma bayamuni ta sha kashi a hannun liverpool ne na kasar ingila da kwallo uku da nema a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa na napoli da muni da misalin karfe biyar saura kwata na yammaci agogon nigeria atlantico madrid ko za su fafata ne da liverpool da misalin karfe bakwai da rabi agogon nigeria nijar kamar da kasar share a bangaren wasan sada zumunci a jiya talata ɗaya ga watan agusta na shekara 2017 wigan atlet ta samu nasara kan cewa da kwallaye 14 da nema yayin da maskara ta doke andrea da kwallo 3 da ɗaya ita kuwa zajazi ta sha kashi ne a hannun stuga da kwallo biyu da babu zagora kuwa ta samu ta sha kashi a hannun Sabinek da kwallo hudu da daya yayin da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ba ta daɗi ba a hannun Atalanta da kwallo ɗaya mai ban haushi. Port Bale kuwa ta tashi Chargers daya da ɗaya tsakaninta da West Bromwich yayin da Waiting Albion ta sha kashi a hannun Baro da kwallo uku da nema. ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bolton Albion ta doke Leicester City ne na kasar Ingila kwallo biyu da daya Wujin ta samu nasara akan Forest Green da kwallo hudu da daya yayin da United of Manchester ta sha kashi a hannun Fleetwood Town da kwallo biyu da daya ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Burnley ta tashi canjaras biyu da biyu tsakaninta da Celta Vigo ga wasu kaɗan daga cikin wasannin da za a buga na sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya a yau kungiyar kwallon kafa ta manchester united za su fafata da sampdoria ita ko yabul talco za su fafata da afc bournemouth kungiyar kwallon kafa ta southampton za su barja gumi da afc augsburg real baladoli ko za su fafata ne da leganes yayin da toledo za su fafata da real balcano 2019-65 za su fafata da espanyol ne zaragoza ko za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal matasa yayin da Wolfsburg za su kwarje gumi da Newcastle United na kasar Ingila inda za a fara wasan tun daga misalin karfe 3 na yammaci agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chari har zuwa karfe 7 karfe 8 saura kwata na dare. Har ila yau har ila yau har ila yau din har ila yau a yau din za a fafata a wasan neman shiga gasar zakarun turai champions league na shekara 2017 zuwa 2018 inda kungiyar kwallon kafa ta csk moscow za su fafata da aitar yayin da victoria pheasant za su fafata da stable butrich young boys kuwa za su fafata ne da dynamo kip yayin da Rock za su fafata da hafulbiya biya ayas za su fafata ne da nancy yadda kungiyar kwallon kafa ta rosenborg za su fafata da celta figo liga wasp kuwa za su fafata ne da astana za a yi wasan da misalin karfe 6 har zuwa karfe 7 da minti 45 agogon najeriya nijar kamu da kasar ghana a ci gaba da sai da sayarwa da ake yi na 'yan wasan kwallon kafa na nahiyar turai kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal asan winga ya shaida wa dan wasan gabansa alexander cewa ba zai sai da shi wa wata kungiyar da take taka leda a kasar ingila ba ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united tana zawarcin dan wasan baya na gefen dama daga kungiyar kwallon kafa ta psd mai suna sayu aure dan shekara 24 da haihuwa Leicester City ta kammala cinikin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Kalechi Iheanacho dan shekara 20 akan kuɗi fam miliyan 25 yanzu haka dai dan wasan ya tafi duba lafiyarsa kafin fara leda kakan wasan bana a kungiyar ta Leicester City ita kuwa Chelsea tana neman dan wasan gefe ne na kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan mai suna Antonio Candreva dan shekara 30 da aihuwa Barcelona ta ce tana bukatar sayan dan wasan dan wasa da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund Dembele ko kuma dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai suna Paul Dybala domin maye gurbin Neymar dan shekara 25 in har ya koma kungiyar kwallon kafa ta PSG inda PSG din ta ba da wa'adin sati biyu don kammala sayan dan wasan ita ko kungiyar kwallon kafa ta inter milan tana sha'awar sayan dan wasan gaba ne na kungiyar kwallon kafa ta liverpool mai suna sadio mani daga karshe ita kungiyar kwallon kafa ta liverpool tana zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta monaco mai suna thomas lemar ɗan shekara ashirin da da haihuwa wanda a yanzu haka kungiyar kwallon arsenal take zawarcin shi dan wasan huta lafiya